الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala yau ya kawo mu goma ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436 kuma 27 ga watan 6 miladiya 2015 domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratun nisa kuma muna karkashin aya ta 119 malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولا bismillahir rahmanir rahim a kakashin wannan ayar za mu tashi ɓangaranta na uku Allah ta'ala ya ce wani amuran na humfala yubatti kunna azanin an'a rantsuwar shiɗan ta hudu ya ce wani amuran na wallahi sai na umarci bayin nan naka fala yubatti kunna azanin an'ami wallahi sai sun kunnuwan al'an'am dabbobi shiɗan ya wannan rantsuwar ya ce sai ya ci gaba da umartar wannan raban nasa da ya yi alkawarin sai sun shiga wuta tare ya ce to wala amuran wallahi sai na ta umartar su fala yubatti kunna adanal an'ami wallahi sai sun rika guntile kunnuwan dabbobi In an ce al'an'am a larabci ana nufin dabbobin ni'ima dabbobin ni'iman nan sune samaniyatu azwajin su ne aure hudu ko aure takwas min al-bani ithnain wa min al maaji sannan wa min al-ibli sannan wa min al-baqar a cikin tumakai akwai biyu rago da tinkiya sannan a cikin awakai akwai biyu wato gunsuru da akuya sannan a cikin tumakai a shanu ko kuma raƙuma akwai raƙumi da taguwa sannan kuma a cikin shanu akwai biyu wato sa da saniya ya ce sai ya umarce su yi yubatti kunna adan al'am sai sun rika guntile kunnuwan dabbobi al'imamu ibn jarir ne tabari rahimahullahu ta'ala ya ce mana ولآمرن النصيب المفروض لي من عبادك بعبادة غيرك من الأوثان والأنداد آية نن الله تعالى ينا نفرن ود شيطان يي يا شي والله سينا رك أمرت ونن كتناوا da na ce sai na shiga wuta tare da su to sai na umarce su bi ibadati gairika sai na sa su rika bauta ma waninka min al-awthani su rika bauta ma gumaka wal kuma sai sun saman maka da kishiyoyi su rika bauta maka tare da su hatta yansu kulahu har sai su rika yanka ma waɗannan ababen bautan nasu dabbobi to daga nan ne aka samu fala yubacci kunna azanul an'am shine suke da bahira suna da sa'iba sannan suna da ham idan an ce bahira ita ce dabbar da ta haifi 'ya'ya biyar amma na biyar ɗinsu ya zama namiji to idan dabba ta haifi 'ya'ya biyar na biyar ya zama namiji to shi kenan sai a kyale ta sai a ce ta zama ta ta ta gumaka ba za a taba ta ba ba za a yanka ta ba ta zama abar da ake ce mata albahira sannan akwai as-sa'iba as-sa'iba ita ce kuma dabbar da mutumin ne ita ya rashin lafiya misali ko wani bala'i ya kama shi sai ya fita daga cikin bala'in to sai ya fita daga bala'in da ya fita daga bala'in ko ya warke da ci daga ciwon da yake yi ko kuma matarsa ta ciwo ko ɗansa ya ciwo ko wani nashi ya ciwo sai ya warke to saboda jin daɗin wannan warakar da ya sama ko ɗansa ko matarsa suka sama ko kuma ya kasance ya fita daga cikin wata musiba to sai ya ce ya ɗau alkawari dabbarsa ɗin nan ya ba da ita ga gunkinsa shine ta zama sa'iba an yi tasibinta at-tasyibi shine an bautar da ita an ba da ita ko an yi tahririn ta ta zama kyauta ga gumaka ba za a yanka ta ba ita ce ake ce mata as ba. to shedan yau ya ce wallahi tallahi sai ya umarci bayin Allah waɗanda za su shiga wuta tare da shi sai ya sa su sun yanke kunnuwansu dama yadda suke yi a gane cewa dabba ta zama sa'iba ko ba'ira shine sai a guntula kunnanta da an ganta an san wannan dabba ce ta shedanu ko kuma dabba ce ta gumaka ita ba za a taɓa yanka ta ba alamar gane ta shi ita ce a guntule mata kunne to shine shedan ya rantsuwa ya ce falayubatti kunna adana an'am a lokacin da kila aka fassara wannan ayar falayubatti kunna adana an'am wani sai ga ah, to laifi ne wannan laifi ne dan an guntule an yanke kunnan rago ko kuma tinkiya ko akuya ko bunsuru ko sa ko saniya ko kuma taguwa ko kuma raƙumi a a ga fassara shirka suna ɗaukan waɗannan dabbobin ai asalin yanka ana ma Allah ana yanka dabbobi ne dan Allah ana yanka su ne dan Allah dukkan yankan da mutum zai yi wajibi ne ya nufaci Allah da shi kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kul inna salati ce ne da su lallai sallar da nake yi wa nusuki da yanke yanke na da nake yi wa mahyaya da rayuwata wa mamati da rayuwa da mutuwa ta lillahi rabbil alamin la sharika lahu duka na Allah ne ba shi da abokin tarayya a cikin su ana yi ne dan Allah Allah ake mawa lokacin da aka yi ma mutum haihuwa zai yi aqiqa zai yanka rago zai yi ne dan Allah lokacin da mutum zai yi layya zai yi ne dan Allah lokacin da mutum ya je aikin hajji zai yi hadaya zai yi ne dan Allah lokacin da fidiya ta kama mutum a aikin hajji zai yi ne dan Allah haka nan ma da mutum kawai zai yanka kaza a gidansa ko agwagwa ko ƴaƴan shila ko kuma rago ko wani abin ci to zai yi ne dan Allah to sai kasance ana yin wannan dan shedanu da kuma gumaka ana yanka musu to shedan ya ce musu su rika yanke kunnuwa domin a gane cewa wannan dabbar ta shedanu ce ko kuma ta gumaka ce ba za a yanka ta bane dan Allah to shine hatta yansu kulahu wa yuharrimu kuma su rika haramta abinda Allah ta'ala bai haramta ba domin Allah ba shine ya haramta cewa kar a ci sa'iba ba ba Allah ba ne ya haramta cewa ka a ci bahira a'a su ne da kansu suka zaɓo waɗannan dabbobin suka ce an basu sun zama na bokayensu saboda haka ba za a yanka su ba amma bacin haka babu wata dabba daga cikin dabbobin ni'ima da Allah ta'ala ya ce ka a yanka ta a ci sai dai idan layya za a yi idan layya za a yi ko kuma za a yi aƙiƙa ba kawai cin nama bane kawai don jin daɗi to wannan dabbar da za a yanka tana da sharaɗi manzo Allah sama ya faɗa sharɗan dabbar da za a yanka a layya da ita ba za a yanka dabbar da ta kasance al'arja'u albayyinu bala'uha ba ba za a yanka dabba a matsayin layya raƙo ko tinkiya alhali gurguwa ce ba wadda da an ganta za a gane gurguwa ce ba sannan walal aura'u albayyinu awaruha sannan dabba da ta zama mai ido ɗaya ita ma ba za a yanka ta ba ba za a ce za a yi layya da ita ba sannan hakanan wacce ta kasance miya kanjaman miya mara lafiya albayyinu maraduha wadda rashin lafiya ta a bayyane take a bayyane yake ba za a yanka ta a ce za a yi layye da ita ba da sauran alamomi da malamai suke ambatawa al Al'imam ibn abdul barri rahimahullah ta'ala a cikin littafin sa al sharhin al na al'imam malik rahimahullah yace dukkan wannan hadisin da ya lissafa wasu dabbobi ba za a yanka su ba to dukkan wata dabba ne aibi ita ma ba za a yanka ta a matsayin layya ba amma ya halatta a yanka ta dan a ji daɗi a gidanka kana da gurguwa akuya to sai ka yanka ta kawai a ci da gargajiya a ci daɗi a gidan amma ba za ka ce za ka yi layya da ita ba to in bancin wannan ba wasu dabbobin da za a ce an haramta su ba za a yanka su ba kowace dabba in dai ya halatta a ci ta to a yanka ta a ci mun gane wannan to su sai shaidan ya zo ya ziga su sai ya ce su rika ware wasu dabbobi su ce ba za a yanka su ba sun zama na me sun zama na gumakansu to shine fala yubatti kunna azanal al'an'am wallahi sai su rika gunkile wato kunnuwan dabbobinsu wa yuhallilu lahu kuma su rika halasta ma shaidan abin da Allah bai halasta ba wa yushri'u ghayra alladhi shara'atahu lahum sannan kuma su rika shar'anta ba abin da kai ne ka shar'anta musu ba fa yattabi'uni wa yukhalifuka sai su bi su saba maka inji shedan yace sai ya sa bayan Allah ta rika haka so daga daga cikin hanyoyin da shedan ya fito da su domin batar da bayan Allah akwai tabtiku azanil an'am zai rika sa su su rika guntile kunnuwan dabbobi a matsayin alamar cewa za a yi shirka da su an basu sun zama na gumaka ne su ba za a yanka su ba da an zo an gansu to an san wannan dabba ba ma za a tambaya ko ka ce a siyar maka ko ka ce a an san cewa ta ta ta ta ta gumaka ce to shine ma'anar fala yubati kunna azan al-an'am in ja al-imam ibn jarir al-tabari al-imam ibn jarir al-tabari ya ci gaba da bayani ya ce wal batku al-qat'u abinda ake ce ma al-batku shine al-qat'u guntilewa wa huwa fi hadha al-mawdi'i قطع آذان البهيرة ليعلم أنها بهيرة ya ce a wannan bagiran a wannan wurin da Allah ta'ala ya bada labarin abin da shaidan ya faɗa ya ce fala yubatti kunna azanal an'am abin da ake nufi da fala yubatti kunna azanal an'am shine guntila kunnan dabban nan da ake ce mata albahira wace wadda ta haifi ƴaƴa biyar na biyar ɗin su ya zama namiji to shikenan sai a kyale ta sai a guntile mata kunne ba za a yanka ta ba ta zama kyauta ga gumaka ita ba za a yanka ta ba haka za ta ci gaba da rayuwa har ta mutu li yu'lama annaha bahira domin duk wanda ya ganta an guntule mata kunne to ya gane cewa wannan dabba fa an bada ita ce ga ga gumaka ita ba za a yanka ta ba har abada har ta mutu وإنما أراد بذلك الخبيث أنه يدعوهم إلى البحيرة فيستجيبون له ويعملون طاعة له شيطان wannan shaidan din mal'uni wanda Allah ya la'ane shi inji ji al'imam ibn jarir al tabari ya umarce su su rika yin haka su kuma sai su amsa gayyatarsa sai su rika amsa wannan kiran da ya musu sai su rika aikata haka suna guguntule kunnuwan dabbobi domin a gane cewa wannan dabbar ta gumaka ce ba za a yanka ta ba sai su kuma su masa biyayya shikenan in suka masa biyayya kaga sun zama nashi daga nan aka tafi lahira suna cin waɗanda za su zama mushrikai sai su shiga wuta tare da shi yadda ba zai fita wuta ba su ma ba za su fita ba burin ta ke saboda haka shine ya ce ma Allah a gaban Allah ta'ala wala amurannahum fala yubattikunna adana al'an'ami wallahi sai na umarce su sai sun ta guntile kunnuwan dabbobin su alamar cewa dabbobin na gumaka ne ba za a yanka su ba ba za a ce da su ba an bar su ga gumaka har su gaji da rayuwa su mutu ko kuma Allah ta'ala ya karɓi rayukansu wannan tafsirin al-imam ibn jarir al-tabari yace wanda yi shi shine al-imam qatada ibn Di'amah as-sadusi rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin almajiran ibn abbas sannan da al'imamu suddi rahimahullah sannan da al'imamu ikrima rahimahullahu ta'ala dukkaninsu sun yi wannan tafsirin Al'imamu bin kafirin rahimahullah ta'ala ce ƙala adadin min ulama malamai da yawa sun ambaci fassara fala yubatti kunna adanal an'am ya'ani tashqiqaha abin da ake nufi shine guntile kunnan dabbobi wa ja'ala hasimatan wa alamatan lil bahirati was sa'ibati wal wasila ya zama musu alama ga dabbobin su nan da suke kiran su a matsayin al bahira da as sa'iba da al wasila da kuma al ham dukkaninsu sunayen dabbobi ne da kafare suke yin shirka da su kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani akan wannan cewa haramun ne duk mutumin da ya ci gaba da yin haka to ya zama mushriki kuma idan ya mutu bai tuba ba to in ya shiga wuta har abada ba zai fita ba wannan sakamakonsa ke to wannan shine wala amurannahum fala adana al'am rantsuwar da shedan yayi kun san rantsuwar tashi ta fara ne tun daga Allah da Allah ya la'ane shi la'anahu wa qala la attakhidanna ta farko ce la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa rantsuwarsa ta bi wala udillannahum ta uku wala umanniyannahum ta hudu wala amurannahum fala adana al'am duk a gaban Allah yake wannan rantsuwar maimakon wannan la'anan nan Allah ya tuba shine ke tama Allah waɗannan kamar misali ɗalibi ne a makaranta sai ya laifi sai shugaban makaranta ya kira shi walillahi al a'la sai ya kira shi bayan an kama an kafa panel an masa an yi duk abin da za a yi aka dai tabbatar da cewa abin da ya kamata a yi a kore sai shugaban makaranta da kansa ya ce a kira shi a kore shi zai masa jawabin kora da aka yi bayani aka ce to sakamakon abin da ka aikata mun kore ka daga wannan makaranta tamu kaza kaza kaza kaza me ya kamata yi ba sai ya tuba ba yace dan Allah ya tuba wannan laifin da yayi a yafe masa har ma ya rantsuwa ya ce wallahi ya ce insha Allah ba zai sake yin wannan laifin da aka bashi ba to amma tun da zuciya ta riga ta lalace sai ya ce a kun kore ni ko to laifin da na yi dama na satan an sani na yi satan ansa ne in ji shi shi ɗalibin sai ce ya yi satan ansa ne to tun da satan ansa ya yi to za a ga abin da zai faru ya ce ofis ɗinka na farko shi zan fara ƙonawa sai na ƙona ofis ɗinka sannan bayan na kone ofisin ka makarantar nan ba za a sake zamun zaman lafiya ba ina da abokane waɗanda suke lalatattu shedanu zan rika gayyato su mu zo mu rika kaza mu rika kaza ba za a sake samun zaman lafiya yadda ba zan yi karatu a makarantar nan ba to haka ba wani ɗalibin da zai sake yin karatu ba ni kadai ba har ma'aikata ba za su zauna a wajen a makarantar nan ba kuma ka tsaya ka gani sai gaba to shine irin abin da shedan yi Allah ya la'ane shi wai maimakon ya ce ya tuba shi ne ke ta waɗannan rantsa to yana da rantsuwa ta biyar ya yace wala amurannahum fala yughayyirunna ya ce wallahi kuma sai na umarce su sai na rika ba su umarni fala yi yughayyirunna khalqallah wallahi sai su rika canza addinin Allah duk da halkullahi nan malamai suna da maganganu da yawa za mu ji amma dai daga nan za ku fahimci kamar narin jayar da fassara ɗaya cewa fala yi yughayyirunna khalqallah wallahi sai na umarce sai su rika canza addinin Allah al-imam ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala a cikin tasirin ta zadul masir fi ilmi tafsir yake cewa wa fil murad bi taghyir khalqillahi khamsatu aqwalin a game da cewa shedan ya ce wallahi sai na umarci su sai sun canza khalqullah ya ce akwai maganganu guda biyar malaman tafsiri sun faɗi maganganu guda biyar amma dukkanin waɗannan maganganun da mutum zai kula da su kamar yadda limamin jaririn tabari zai ambata mana nan gaba suna komawa ne zuwa ga abu ɗaya ahaduha magana ta farko game da cewa za su canza halkun lahi annahu taghyiru dinillah yace shine ya ce sai ya umarce su wallahi sai sun canza addinin Allah abinda Allah ya ce ayi sai ya sa su kashi abinda Allah ya ce a bari sai ya sa su yi abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya karantar su kuma sai sun kirkiro bid'a da Allah ya ce ka ai shirka to zai sa su sai su rika shirka da Allah ta'ala ya ce abu annabi sallama shi kadai ka a hada shi da kowa a cikin biyayya to zai sa su su ka kawo wasu su ce su ma a je su har ma kila su ce sun fi annaba in ba su ce haka a baki ba su faɗi a aikace ya ce sai ya sa su sun yi haka wannan magana an samo ta daga al'imam Ibn Abi Talha daga Ibn Abbas radiyallahu ta'ala huma sannan wannan maganar an samu tabi'i Al'imam al hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala yayi ta bayan Ibn Abbas al-Imam al-Hasan al-Basri shi ma ce wala amrunhum fala na khalqa Allah khalqullahi nan dinullahi sai sun canza addinin Allah sannan al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib tabi'i shi ma ya faɗi wannan magana sannan al-imam sa'id ibn jubair shi ma ya faɗi wannan magana sannan al-imam ibrahim an-nakhai shi ma ya faɗi wannan magana sannan al-imam ibn muzahim al-hilali shi ma ya faɗi wannan magana sannan al suddi shi ma ya faɗi wannan magana sannan al-imam ibn zaid shi ma ya faɗi wannan sannan muqatil shi ma ya faɗi wannan magana kun ga ko daga nan yawan waɗannan mutanen da girman su ina jin ko da ba faɗi sauran ba za ka ce kai sun ishe kama duk da dai ba a san waye ba kaga kuma aka zo aka ce sai na abubakar ya faɗi wata magana kaga ta ƙara ita ma tana da ƙarfi ce mun gane ai waƙila aka ce ma'ana taghyirud dini ma'anar za su canza addinin Allah shine tahlilul haram abinda Allah ta'ala ya haramta sai su halasta shi wa tahrimul halali sannan kuma za su haramta abinda Allah ya halatta wanda wannan yana cin canza addinin Allah wala taqulu ma tasifu alsinatukum alkalib hada halal wa hada haram litaftaru ala Allah alkalib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkalib la yuflihun Allah ta'ala ya kada kawai ku riƙa jin daɗi ku ci ku koshi sai ku kalli abu sai ku ce haram ne alhali Allah bai haramta shi ba kar ku rika ci kuna koshi kawai sai ku zo sai ku ce abu kaza halas ne alhali Allah ta'ala bai halasta shi ba at-tahlil wa at-tahrim bi ta'ala da halastawa da haramtawa dukkanin su a hannun Allah ta'ala take ba wanda yake da iko akan wannan sai Allah a harshen annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ko a cikin alqur'ani ko a cikin hadisi Allah ne ke da iko ya ce abu kaza halal ne Allah ke da iko ya ce abu kaza haramun to cewa abu kaza halas ne alhali Allah ya haramta shi ko cewa abu kaza haram ne alhali Allah ya halatta shi to canza addinin Allah shedan ya ce sai ya sa su sun yi haka abinda karar Allah ya haramta sai wasu su zo su halasta abinda Allah ya halasta sai wasu su zo su yi haramun ne ka ayi su haramta ma mutane abinda Allah bai haramta musu ba to wannan magana farko kenan cewa fala yughayyirunna khalqa Allah za su canza khalqullahi khalqullahi na nufin dinullahi addinin Allah wasani magana ta biyu annahu taghyirul khalqi shine canza halittar Allah halittar da Allah yayi Allah ya halicci dabbobi da mutane yadda yake son ganin su duk wanda Allah ya halicce shi to Allah ta'ala yana son ya gan shi yadda ya halicce shi da Allah ya yi ka namiji to haka yake son ya gan ka namiji kar ka zama mace shi yasa manzo Allah sun ce la'anallahu al-mukhannifina minan minan min rijal wal mukhannisati min rijal ko ko wal mutarajji wal mutarajjilati min nisa Allah ya tsine ma namijin da yake son sai ya zama mace a maganarsa a tafiyarsa a ayyukansa ya tagwalan wasu yana kissa ya iya hikaya irin ta mata ya iya yadda suke kada hannu ya iya yadda suke buga cinya manzon da sama ya tsine masa albarka sannan matar da take son sai ta zama namiji muryata ta mai da ita katuwa alhali Allah ya mai muryata siririya Allah ba manzon da sama ya ce Allah ya tsine masa albarka kada ai to wasu malamai suka ce taghyiru khalq taghyiru khalqillahi nan ana nufin canza halittar Allah bil khifa'i ta hanyar yin dandaka ta hanyar yin dandaka sai su dandake dabbobi duk da wannan mas'ala ta dandaka za mu ji ta nan gaba za mu ji maganganun da malamai suke da ita suke da su a game da dandaka a yi ma dabba dandaka a mai da bunsuru ya zama taure ya zama dan taure za mu ji maganganun da malamai suke amma malamai sun ambata cikin ma'anonin fala yughayyirun na khalqallah suka ce khalqullahi nan ana nufin halittin Allah bil khisa'i ta hanyar yin dandaka an ruwaito wannan magana daga ikrima shi kuma ikrima rahimahullahu ya ruwaito daga ibnu abbas radiyallahu anhuma wa huwa marwiyun an anas ibn malik an ruwaito wannan batun daga ibnu daga anas dan malik radiyallahu anhu wa an mujahidin daga kuma mujahid dan jabar wa qatada da qatada wa ikrama da kuma ikrima shi ma ya ruwaito wannan magana kun ga mun samu ma'ana ta biyu kenan ko dai khalqullahi ana nufin addinin Allah ko khalqullahi ana nufin halittar Allah wasalisu magana ta uku annahu taghyiru bil washmi wasu malamai suka ce a'a fala yughayyirunna khalqa Allah za mu canza sai ya sa su su rika canza halitta Allah bil washmi ta hanyar yin zane zane a fuska zane suka kafa hujja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu alwashimat wal mustawshimat Allah ya tsine ma masu sana'ar canza halittar fuska su je suna yin zane-zane sannan wal mustawshimat da matan da suke zuwa su je su ba da kuɗi su ce a musu an tsine musu suka ce to fala yughayyirunna khalqallah canza halittar Allah ta hanyar yin zane a fuska an samu wannan tafsirin daga ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu sannan an samo daga al-Imam al-Hasan al-Basri riwaya ta biyu daga gare shi kun san yana cin waɗanda suka ce taghyiru khalqillahi taghyiru dinillahi canza addinin Allah to an samo wani kaulin daga al-Imam al-Hasan al-Basri yace taghyiru khalqillahi nan bil ta hanyar yin zane ta hanyar zane ko ta hanyar domin yanzu abin da ake ce ma shi ne suke ce musu amaliyatu tajmil a lugar zamani amaliyatu tajmil su ne waɗanda suke yin suke faila masu masu masu sai da cosmetics masu yin cosmetics cosmetology cosmetology na fuska da kuma sauran jiki mace baka ce ita kuma tana ganin kishiyoyin ta farare ne mazanta kuma mijinta kuma ta ga yafi fi son yafi maili zuwa ga fara ita ma sai ta je a rika mata yanzu ta kai mu matsayin da mutum ya tsufa tukuf tukuf za a yi zuwa a yi masa fenalbiti a je a yi fenalbiti ɗinsa a tada maɗasta nan ya yi rukuku ya kuya ya ya ya ya ya ya mai ake cewa ya zirma nan ma ya zirma sai a je a daidaita a daidaita shi sai ya dawo sai gan shi dan shekara tamanin amma an ka kalle shi sai ga bai wuce dan shekara arba'in ba ko talatin da shida duk yana cikin amaliyatu tajmi furfuran nan yanzu ana zuwa furfura sai a je a share ta baki ɗaya sai ta dawo baki yanzu akwai tsofaffi kana ganin su a hoto musamman shugabannin kasashen larabawa Allah shiryatar da su za ka ga kusan haka suke sai ga mutum shekarun shi tamanin amma ba furfura ko sai a fuskarsa ya je an jara mishi sannan gashi a je gashi shi kuma gashi irin na mutanen kenya ne da mutanen tanzania gwida shi shikenan sai a je a gyara ma mutum ya dawo ya zama laya-laya irin na larabawa da indiyawa da fulani din yana cin amaliyatu tajmi haƙoran mutum sun cire sai ya je a sa masa amma ba duka fa ina lissafa cewa haramun ba ne akwai waɗanda suka halasta idan haƙorin mutum ya cire malamai sun ba da ka'ida za mu yi bayani nan gaba insha Allah malamai suka ce duk abin da dama Allah bai halicce ka da shi ba sai wani hadari ya kama mutum kamar misalin hadari ya samu mutum sai nan ɗin shi ya kwashe ya zirma ya halatta zai iya zuwa asibiti a je wajen da ake waɗannan ayyukan amaliyatu tajmil din a gyara masa ya halatta amma ka tsufa ijibgi ya fito maka ijibgi naman tsufa ijibgi naman tsufa naman banza ba za a yanka a ci ba sai kuma ya bata maka halitta sai ka je ka ce a daidaita maka shi malamai suka ce bai halatta ba haka furfura ba a zuwa a je. wannan farfarar da kake ganin ta in ta fito maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi ya ce shaybatun min Allah nurun min Allah shaybatul mu'min nurun min Allah idan mummuni ya furfura to alama ce ta hasken Allah wato gashi yana ta rayuwa a cikin musulunci gashi har ya tsufa a cikin musulunci shi yasa manzon sa ce in ka ganshi ka girmama shi in ka ga mutum musulmi ne furfura wajibi ne ka girmama shi annabi sa ce in ka girmama shi Allah ka girmama inna min ijlalillahi ta'ala ijlala bishaybati almuslim lalle daga cikin girmama Allah ta'ala akwai girmama mai furfura datti da musulmi in musulmi ne wajibi ne a girmama shi in an girmama shi Allah ta'ala aka girmama to dan me zaka je ka ce a goge maka wannan furfura a juya ta ta zama baki ka dawo ka zama yaro kada kai fatan haka tsufa baiwa ce shekaru baiwa ne ba kowa Allah ke kai shi wannan shekarun ba wani Allah ya ga dama a cikin ƙananan shekarun shi sai ya kashe shi kuma mutum ya tsufa yana musulunci alama ce ta husnul khatima ana masa faffa kyakkyawan fata zai cika da kyau kuma alama ce ta rayuwa mai kyau sannan kuma an fi jin mutum ya fi komawa ga Allah in ya kai wannan matakin sabanin matashi ya fadi ya mutu lokacin da yake cikin kuruciya to wannan lokacin da wuya mutum yake da hankali yake gane abubuwa yake tuba yake yawan istighfari amma dattijo ya san ba abin da ya rage masa a duniya kaga zai yawaita istighfari zai yawaita sallah zai yawaita nisantar saban Allah ta'ala to wasu daga cikin malamai sun fassara wala amuran nahum fala yughayyiru bi gunna Allah suka ce shine bil washmi ta hanyar canza halitta fuska warrabi'u magana ta hudu annahu taghyiru amri Allah suka ce shine canza umarnin Allah abinda Allah ya ce ayi sai su ki rawahu abu shayba an afa an ruwaito shi daga al-imam ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya ruwaito shi daga ata'u wannan ita ce magana ta hudu wal khamis annahu ibadatu shamsi wal qamari wal hijara wasu kuma malamai suka ce ma'anar wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah yace shine bautar rana da bautar wata da kuma bautar duwatsu wa tahrimu ma harramu min al-an'ami da haramta abinda suka haramta ma kansu din nan wanda Allah bai haramta ba na dabbobin ni'ima wa inna ma kulika zalika lintifa'i bihi alhali Allah ya halarci waɗannan dabbobin ne dan a amfana da su a hausu kuma a yanka waɗanda ake yankawa to su sai su haramta su ce wata dabba ba za a hauta ba wata dabba ba za a ci ta ba al-imam zajjaj wannan tafsirin to ƴan uwa da kanku idan kuka lura za ku ga dukan waɗannan maganganun suna komawa abu daya domin mutumin da ya canza halittar Allah ta hanyar yin dandaka me yayi ya canza addinin Allah domin addinin Allah ne ya hana ayi wannan misali sannan mutumin da ya canza halitta Allah ta hanyar zane-zane me yayi ya canza addinin Allah domin Allah ya hana ayi haka ko haka nan mutumin da ya haramta abin da Allah ya halasta ko ya halasta abin da Allah ya haramta me yayi ya canza addinin Allah to shi yasa al-imam ibn jarir ibn tabari sai yace wa awla al-aqwali bis-sawab fi ta'wili dalika qawlu man qala ma'nahu dinullah al-imam ibn jarir ibn tabari yace magana da tafi daidai a cikin waɗannan maganganun guda biyar da al-imam ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala ya ambace su to shine a ce ma'anar fala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah to taghyiru khalqi Allah shine taghyiru dinillah canza addinin Allah shaidan ya umarni ya ce wallahi ya rantse ma Allah ya ce sai ya umarci mutane sai su rika canza addinin Allah wanda ya canza addinin Allah zai halasta abin da Allah ya haramta zai kuma haramta abin da Allah ya halasta kuma zai rika canza halittar Allah domin duk wannan canza addinin Allah ne addinin Allah shine al'amru wan nahyu al-imam ce qayyim yace wal amru wan da al-umarni da hani waɗanda sune addinin Allah shi yasa malaman mu suke cewa madabu shari'ati islamiyyati bayna al-amri wal nahyi ko bayna fa'al wala taf'al shari'ar musulunci ga baki ɗanta tana zagayawa ne akan yi kakkai wani abun sai a ce kai sallah kai biyayya ga iyaye kai tauhidi kai ikhlasi kai rike amana kai adalci kai gaskiya kai sannan a gefe guda nahayu kakkai ƙarya kakkai shirka kakkai zalunci kada kai kaza kada kai kaza wannan ita ce shari'ar musulunci to al-imam ibn jarir tabari rahimahullahu ta'ala ce ce wa zalika li dalalati al-ayati al-ukhra ala anna zalika ma'anahu domin an samu wata aya ta nuna ma'anar da ake nufi da khalqul lahi nan ana nufin dinul lahi ne an samu wata aya Allah ta'ala ce fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah fi Allah ce zalika ad-dinul qayyim fitrat Allah wannan shine fitara Allah fitara na nufin abinda Allah ya halicci mutane akai allati fatara an-nas wacce Allah ta'ala ya halicci mutane akanta la tabdila li khalqillah ba canza addinin Allah sai Allah ce zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye kun ga Allah ya ce Allah madaukakin ya ce fitrat Allah lati fatara an la tabdila li khalqillah lahi sai Allah ya ce zalika ad-dinul qayyim lahi nan shine ad-dinul shine addini tsayayye ko daga da wannan ayar al-Imam Ibn Jarir ibn Tabari yace maganar da tafi daidai ita ce a fassara lahi da me da lahi. addinin Allah wa idza kana zalika ma'anahu idan kuma wannan ita ce ta zama ma'anar haka دخل في ذلك فعل كل anhu نهى عنه من خفاء ما لا يجوز خفاؤه to duk abin da Allah ya hana aka aikata to ya shiga cikin taghyiru dinillah Allah ya ce ka ai abu kaza sai aka yi an yi mai an canza addinin sa to daga ciki akwai fassarar da aka yi ta al-khasa'u din wato canza halittar Allah ta hanyar yin dandaka dandakar dabbar da bata halatta a dandake ta ba wa washmu ma naha ma an washmihi wa washrihi haka nan duk abin da aka je aka yi masa shafe-shafe a fuska ko aka yi masa zane-zane a fuska alhali Allah ya hana ai wannan zane-zanen to shi ma ya shiga cikin canza addinin Allah shi yasa irin abin da yara suke yi sai yaro ya zo ya samu riga sai ta gogawa a nan har sai ya fito a nan yi kansa bille haramun abinda iya iyaye suke abinda wasu suke zuwa su je su yi na abinda wasu suke zuwa su je su yi na su sami yazawa su yanka kansu su amfani da yazawan nan su goga har sai sun yi zane haramun ne na cikin alwashu haka nan mutum ya ɗauki wani mai da zai rika shafawa a fuskarsa domin ya canza daga baki ya zama fari ko ya zama wankan tarwaɗa ko kuma ya zama mai kala kwado ko kalar eh, jaba ba jaba ba wannan wanda ake cewa kulba kulba ko kuma ya zama mai kala kala kamar hawainiya yau ka ganshi ya zama wani irin in ya shiga rana gogo gobe kuma in ya shiga inuwa sai ka ganshi ya canza ko kuma mutum ya je ya ɗibi wani abin da zai ce ya canza gashinsa ya je ya makan shi shamfo namiji kawai gashin shi ya koma ya zama murɗaɗɗe irin na turawa ko irin na larabawa duk waɗannan suna cin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta su kuma suna cin alwashmu suna cikin abubuwan da aka ɗauke su a matsayin tarihi khalqillah canza halittar Allah ka tsaya yadda Allah ya halice ka yadda Allah yake son ka haka yake son ya ganka shi yasa ya halice ka a haka da Allah ya halice ka baki a bakin yake son ya ganka kai akwai wasu bincike wani bincike da aka yi ma ana ganin baki ya fi falala fiye da fari duk da dai kabilanci ni ma na taba tattara wasu bayanai a wasu takardu ina nuna falalar bakaken mutane na sa samo hujjoji da yawa wasu a alkur'ani wasu a hadisi wasu a tarihi amma daga baya na gabe da amfani kabilanci ne na kona amma yanzu da za a zo a faɗe su za ka iya yadda yanzu ka ga baki zai yi rayuwa a cikin rana amma fari yanzu idan ka zo ka kawo shi nan wajen ka kawo shi rana shikenan sai ga yana canza ya zama wani iri ciwo ya kama shi sannan akwai wasu akwal da suke nuna asalin annabi adamu baki ne domin Allah ya halicce shi min falfalin min hama'in masnun alhama malamai suka ce ita ce bakan ƙasa sai yin waɗannan hujjojin da ya ɗan bibbi su ku su ba su da amfani da baki da fari ba shi Allah zai kalla ba da Allah zai kalla shine zuciyarka da ayyukan da kayi. ko kai fari ne ko kai baki ne in ka ba Allah ta'ala sai Allah ya sa ka aljanna ba ruwan shi da kalanka inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon kira halitta ku baya kallon kalanku ko kai dogo ne ko kai gajere ne ba shi Allah ta'ala ke kallo ba ka shi to daga kada ka zama mai bin kala ba kala ake magana kanta ba a addinance ba abin kala amma al'adance a ɗabi'ancen ka ce ka fi son kai kalan baki za ka auri wata ka ce kai ka fi son baka to kaga ba za a zarge ka ba ba laifi ba ne idan ka ce ka fi son fara ba za a zarge ka ba ba laifi ba ne hmm? shi ke na ma kai ma idan kana son fara to kai kuma ka kalli kanka hmm. duk kalar da kace kana so to kai ma ka kalli kanka kai ma za a so ka in ta ce kai kuma ba ta san mai kalar ka zafa to ya za a yi kaga da matsala hmm? shine wai a wani karin magana suke cewa man arada menene man arada fatimata falyakun aliyan wa man aradat aliyan faltakun fatimata duk wanda yake son ya samu mata irin na na fatima to shi kuma ya zama sayyidina ali duk matar da ke son ta zama kamar sai ta samu miji kamar sayyidina ali to ita kuma ta zama kamar fatima ka ga aiki ja to da kai idan ka ce kai ga ka baki mulik sai ka ce kai fara kake so to idan faran nan ta ce ita kuma ba ta son baki fa ita ma fari take so to ya za a yi ka gani ko so da in kai wani tunanin kai wani Allah shi kyauta to shine da al-Imam Jarir tsabari yake cewa wannan duka za su iya shiga ciki wa ghairu zalika min al-ma'asi da wasu daga cikin nau'ukan sabo duk za su iya shiga cikin canza addinin Allah wa dakhala fihi tarku kulli ma amara Allah bihi sannan barin duk abin da Allah ya bada umarni da shi a ki to shi ma ya shiga cikin canza addinin Allah ya anna shaytana la shakka annahu yad'u ila jami'i ma'asi Allah domin shaytan babu shakka babu kokonto yana umarni ne yana kira a saba ma Allah gabaki daya wa yanha an jami'i ta'atihi sannan kuma yana yana hani ne game da aima Allah biyayya fadhalika ma'ana amrihi nasibahu al-mafruḍ min ibadillahi bi tadyin ma khalaqa Allah wa ma khalaqa Allah min dini wannan ita ce ma'ana ingantacciya da shedan ya rantsuwa ce wallahi tallahi sai ya umarce su sai sun canza addinin Allah wannan duk ma'ana ta shiga ciki so daga a fassara khalqullahi da dinullahi anan shi yafi daidai cewa da ya ce sai ya umarce sai sun canza khalqullahi nan dinullahi domin duk abin da ka aikata sabanin abin da Allah ya bada umarni ka canza umarni ka canza addinin Allah Allah ka tsare mu dukkin yin abin da Allah ya bada umarni biyayya ne ga shedan aiko to kuma an canza addinin Allah so daga wannan fala yughayyirunna khalqallah sai mu tafi akan fassarar da al jaririn jarir ya zaban mana ita ce me canza addinin Allah shedan ya umarci yayi rantsuwa ya ce wallahi sai ya sa mutane sun canza addinin Allah hadisai masu ban tsoro da yawa sun zo sun yi bayani in Allah kai mu karatu gobe akan wannan rantsuwar da shedan yayi ya ce sai ya sa mutane sun canza addinin Allah to za mu ga hadisai masu yawa a game da wannan al-imam kafirin ya ce bayan shi ma ya rinjayar da wannan batun cewa khalqul lahi dinul lahi sai yake cewa la tubaddilu fitratan lahi yace da Allah ta'ala yake cewa fitratan lahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah sai yace Allah na bada umarnin cewa la tubaddilu fitratan lahi kada Allah kada ku sake ku canza halitta addinin da Allah yayi fitra shine addinin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace inni Allah ta'ala yace inni khalaqtu ibadi hunafa lallai ni na halicci bayina a matsayin masu tauhidi masu tauhidi Allah ya halicci mutane Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam a matsayin muwahhidi ya halitta masa matarsa a matsayin mai tauhidi amma daga baya shedan ya zo ya sa mutane suke shirka to shine fitrat so daga duk wanda bai bi addinin musulunci ba ya saba wa fitira fitira lafiyayyen abu wanda in kana da hankali ya kamata ka yi shi shi ne ce masa fitira ai shi yasa manzon sama ya lissafa mana yace al fitratu khamsu abubuwa guda biyar ko addini bai ce ayi ba ya kamata kai kai da kanka daga ciki al kaciya sai gashi yanzu ana ta fito da fa'idoji na kaciya bincike daga baya-baya ya tabbatar da cewa mutanen da suke da kaciya sun fi karancin ɗaukar cutar kanjamau an yi wannan binciken a ƙasar tunisiya kai ba tunisiya ba wannan ƙasar ta ƙananan mutanen nan gajeru indonesiya an yi wannan binciken a cikinsu akwai waɗanda ba musulmi ba jawa jawa ɗin nan ba musulmai ba ba su kaciya a cikin addininsu sai aka ga lissafin da aka yi na mutanen da suke kamuwa da kanjamau ya fi yawa a cikin su fiye da musulmai to kaga kaciya sannan manzon Allah sallallahu alaihi ya ce halqul anaki halqul ana shine shine al-istihdad shira gashin hammata kan mutum ya bar gabansa buzu buzu sannan natful ibti tsiga gashin hammata sannan manzon sama ya lissafa sauran akwai hadisin da yazo da to ashrun ma yazo da guda goma da sauransu to kaga fitra abinda a hankalce ko ba a ce maka kai ba ya kamata kai to addinin Allah tauhidi shine a hankalce kamata kai shi ya halicce ka ya baka numfashi sannan kuma sai ka je wanda bai maka komai ba ka masa wani abu Allah ta'ala da ya halicci dan adam ya ɗabi'antar da shi ya kyautata ma duk wanda ya kyautata masa shi ne ma'anar ƙaunin da ake cewa jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha ba hadisi ne ƙauli ne karin magana mai kyau Allah ya ɗabi'antar da mutane akan san duk wanda ya kyautata musu wa bughdi man ata ilaiha sannan duk wanda ya muna musu ba su kinsa to Allah shi ya halice ka ya baka numfashi ya baka lafiya kana rayuwa yadda kace so sannan ya ce ka bauta masa a rana gabaci ɗaya salloli fa biyar ya ce ka masa lissafin da ake na salloli biyar ɗin nan ba fa cin awa ɗaya sallar da mutane suke ba su cin awa ɗaya sallar asuba minti nawa ake yi sallah azhar minti nawa ake yi magariba magariba yadda ake azumin nan kowa an yi buɗe baki in liman ya jawo aya mai tsawo to gobe ba za a ba za a zo masallacin shi ba an fi son a ja kul huwallahu da inna atsaina kalkautar saboda mutane su yi da sauri da sauri su tafi su je su ci gaba da abin nan buɗe ciki ai akwai buɗe baki akwai buɗe ciki ko hmm. haka ne ko akwai buɗe baki akwai buɗe ciki buɗe baki shine wannan dan abin da kake samu da an kira sallah kai dan dabino ne a'a ruwa ne wani dan abu ka samu ka dan ci mai sanyi sanyi ka ga buɗe baki kenan to bayan an yi sallah kuma sai a zo a yi buɗe ciki ni wasu buɗe ciki suke akwai masu buɗe mako buɗe makoshi ma su ci abinci har ya kawo musu nan wajen sai su kasa zuwa tarawihi kaga wannan yan yan buɗe makoshi ke amma dai buɗe baki da buɗe ciki ba laifi ka yi buɗe baki sannan ka yi buɗe ciki eh, kada kuma a yi cika ciki <laughs> buɗe ciki za a yi <laughs> to shi ne alimamin ibn jarir al-imam ibn bayan ya kawo sai yake cewa la baddilu fitratallahi kar ku canza halittar Allah wato yadda Allah ya halicci mutane akan addini na tauhidi wada unnasa ala fitratihim ku kyala mutane akan addinin su so daga duk wanda zai zo ya kama mutane da awar shirka ko da awar bid'a to ya ciratar da su daga yadda Allah ya halicce su kuma yadda yake son su rayu ya kai su wani abin da bai dace da ɗabi'ar su ba shi yasa zaka ga bid'a kullun sai a rika canza ta ka kalla da kyau ka gani bid'a ba ta zama abu daya yanzu duk wanda yake da awa bid'a to sai ya rika kirkirar wasu abubuwan da zai rika mutane yanzu shi azariya shi azariya da ake yi kaga ya kirkire kirkire ake ta yi har da wai suke yi da kwallon kafa da fulani dai da waye dai an ce har da ibo dai ma duk suna yi saboda me babu abin da ya natsar da mutane a cikin zuciya na aƙidar dole sai an saman musu da wasu abubuwa na ma'asi na saban Allah da za su riƙa yi suna nishaɗi da shi sau da sai a kirkiro musu wannan gobe sai a kirkiro musu wannan sai a ce an haɗa ƙwallon ƙafa tsakanin waɗancan da waɗancan sai a zo a buga ƙwallo kuma addini ne in an buga ƙwallon an tafa an ce wancan sun ci kaza wancan sun ci kaza wai addini ake yi sannan a zo a yi shaɗi da shaho wannan ya shafci wannan wancan ya shafci wancan da bulala wai da addini ake yi da babu wani abu da aka yadda da shi wanda a cikin zuciya ya zauna a cikin zuciya a matsayin biyayya ga Allah ne to haka bid'a take dole sai an yi rika kirkiro ma mutane wasu abu yau a kirkiro wancan gobe a kirkiro wancan abin da za a rike su da shi in ba haka ba za su sance su gudu amma sunna za a faɗa maka gaskiya ka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ka ba annabi sama shi kadai wannan shi ke rike mutane kuma mutum ya yadda a kashe shi akan wannan in sunna gaske kake ka yadda a kashe ka akan sunna ka yi shahada a kanta to kaga wannan kenan amma su sai an samu musu abin da za su rika nishadi da shi shine sai al-Imam Ibn Jarir al-Imam Ibn Kathir afwan ya sake karfafa wannan fassarar da hadisi hadisin da al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim suka ruwaito shi daga sayyidina abu ya ce manzo Allah sallallahu ya ce kullu mauludin yuladu ala fitratil islami ko ala fitra kowane abun haihuwa ana haihuwarsa ne akan ɗabi'a ta ya bauta ma Allah kan ya bauta ma Allah fa abuwahu iyayensa da babansa da babarsa mamarsa ne su suke mai da shi ba yahude saboda su a yahudancin suka taso ko shi suke yi aw yunassiranihi ko su mai da shi kirista aw majisanihi ko kuma su mai da shi ba ma kama tuladul bahimatu bahimatan jama'a kaman yadda ake haihuwar tinkiya a matsayin tinkiya dunkulalliya lafiyayya hal tajiduna biha min jada'a shin kuna ganin tinki yadda ake haihuwa ta da guntulallen kunne daga baya mutane suke guntule mata kunne ko su guntule mata hanci aljad'u a larabci yana ɗaukar guntula kunne kuma yana ɗaukar guntula hanci na hancin larabawa suna faɗi a karin magana suna cewa wai an fuka min kawai in kana a jida'a hancin ka dai naka ne ko da ɗan guntulalle suna karin maganar nan a matsayin yadda bahaushe yake cewa wai hannunka baya lalacewa ka yanke ka wurgar hannunka baya riɗewa ka yanke ka wurgar ko to to shine wannan kun ga wannan hadisin ya karfafi wancan tafsirin fitra Allah ya halicci mutane akan addini sai daga duk wanda aka canza shi aka mai da shi kafiri to an yi taghyiru khalqillah sannan ya ce ya sake kawo mana hadisi da yake cin sahihu muslim da aka rawaito shi daga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam iyad ibn himar radiyallahu ta'ala anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala allah azza wa jalla Allah yace a cin alhadisul qudusi inni khalaqtu ibadi hunafa'a lallai ni na halicci bayina a matsayin masu tauhidi hunafa hunafa lillahi ghayra mushrikina bihi فجاءتهم الشياطين sai shaidanu suka zo musu fajtalathum an dinihim muharramat alaihim ma ahlaltu lahum sai shaidanu suka kwashe musu kafa suka halatta musu abinda na haramta ko suka haramta musu abinda na halatta to kun ga wannan fassarar dai ta cewa ita ce canza addinin Allah ita ce tafi ƙarfi aya na goyon bayan tafsirin nan sannan hadisai kuma ga su al-Imam kafirin a ɗabi'ar ta yadda ya saba shi ma suna goyon bayan su so daga ya'yan uwa mu tsaya akan addinin Allah a miƙe kada mu karkace kada shedani daga cikin mutane ko shedani daga cikin aljanu ya zo ya kwashe mana kafa ya samu mu canza addinin Allah abin da ke tabbatar da haka kuma shine dawwama akan neman ilimi da kokarin aiwatar da ilimin da ka koya daidai gwaggwado shine zai taimake ka da kuma yin ikhlasi wannan shine zai kubutar da kai ko fitinu na bid'a sun zo ba za a kwashe ka ba amma mutumin da baya zuwa makaranta ashir abdul aziz bin abdullahi bin baz rahimahullahu ta'ala yana faɗi yana cewa duk zuciyar da babu alqur'ani babu sunna a ciki to duk abin da aka kawo mata za a iya kwashe ta da shi ta bi idan baka san qur'ani ba baka san sunnan manzo Allah sallallahu ba to sai a zo maka da komai a ce addini ne kuma mutum ya bi duk wanda ka ganshi akan bata ta bid'a to abin da ya jarrabe aka jarrabe shi da shi kenan sai da aka hana mishi jin dadin alqur'ani da sunna ya zama baya jin dadin su bai san su ba bai san dadin da ake samu a cikin rayuwa a karkashin su ba to daga nan sai a kawo masa bid'a sai ya yadda amma mutumin da aka tsarkake shi da qur'ani da sunna to an masa rigakafi in kana neman rigakafin gaske to wannan shine Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu wannan ya ce don Allah yaya ake cire zakkar gidan haya da kuma motocin haya to zakkar gidan haya giya gidan haya zakkar gidan haya da kuma motocin haya zakkar gidan haya idan mutum yana da gidaje wannan suna ke ce musu zakatul aqarat zakatul aqarat malamai suka ce sun kasu gida alal aqalli uku al aqarat akwai gidan da mutum ya mallaka yana zaune a cikin sa ko ya kai girman zariya ne ba zai masa zakka ba ko ya kai girman zariya gidan mutum da yake zaune a ciki nashi ne yake zaune da shi da iyalansa to ba zai masa zakka ba nau'i na farko kenan na gida da ake mallaka nau'i na biyu shine gidan da kake siya ka siyar masu gina gidaje suna saidawa to waɗannan gidajensu a matsayin ne suke a matsayin uhudu tijara sun zama kayan kasuwanci duk shekara idan zai yi kasuwanci idan zai yi zakka afwal to zai tattara waɗannan gidajen nasa da ya gina yana buƙatar zai sai da su za a musu lissafi nawa zai sai da sai a yi musu kuɗi ga baki ɗaya sai a yi lissafi ga baki ɗaya sai a fitar da zakka a ciki su ne ake ce musu su kuma gidajen da ake yin su dan kasuwanci sai na uku su ne gidajen haya su kuma gidajen haya ana musu zakka ne idan an karɓi kuɗin kudaden da ake karɓa to su ne ake musu zakka a ciki to malamai sun yi sabani akan ya za a musu zakkar shin za a yi musu zakka ne duk shekara da an karɓa masu karɓa duk shekara ko ko a sai idan ya aje kudin da ya karɓa sai ya je aje sai da shekara ta zagayo sannan akwai waɗannan maganganun guda biyu da malamai suka amma magana ta fi inganci ita ce duk shekara idan ya karɓi kuɗin hayar in sun kai nisabin zakka sai ya fitar da zakka a ciki domin ai a ka'ida wanda ya zauna a gidan ya shekara ya shekara so daga yana bin shi bashi zai biya kuɗi kuma zai shiga gidan shekara mai zuwa ma zai ci gaba da zama so daga in ya karɓi kudaden wannan shekarar ga baki ɗaya sai ya dunkule su in sun kai nisabin zakka sai ya kasa su sai ya fitar da zakka da ake badawa wannan ɗaya ke wannan ke ba sannan ina neman addu'a game da wasu matsaloli da nake fama da su a yanzu da fatan Allah ya warware mini su duka Allah warware mana damuwar da muke da su ga baki ɗaya dukkan wani musulmi da yake da damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya warware masa ya samu a cikin farin ciki ga baki ɗaya malam kwanaki na yi tambaya akan hukuncin tsintuwa cewa matsayin na tsinci dubu hudu amma na yi sadaka da dubu biyu sauran dubu biyu alhamdulillah malam yanzu Allah ya hore min dubu biyu malam zan iya sadaka da kudin ga matan gidanmu ko kuma abokanai na ko kuma baya halasta na yi sadaka da na kusa da ni sai na nesa malam a mun ƙarin bayani da fatan Allah ya sanya albarka ga malam da zuriyarsa da sauran al'umman musulmai ga baki ɗaya to za ka iya yin sadaka ga na kusa da kai ta ma fi falala manzan lafi sun ya ce falala biyu hadisi sun hadisi manzan sun ya ce silatun wa sadaka idan na kusa da kai yana da bukata amma fa da sharaɗin sai yana da bukata sai yana da bukatar sadaka sadaka ana ma wanda yake da bukata ne a bambance tsakanin sadaka da kyauta kyauta ana ma masoyi kuma ana ma wanda ake girmama shi amma ita sadaka ana ma wanda ake jin tausayin shi ne bai da shi sai a bashi to idan suna cikin waɗanda suka cancanta a basu su sadaka sai ka basu yi abu biyu ka sa da zumunta sannan kuma ka musu sadaka mun gane kakka zama abin da laraba suke ce mishi wai wai rubba ba'idin amfa'u min karebe. eh wai na wai na nesa ya fi amfana ka fiye da na kusa da kai shine bahaushe ke cewa eh kin wa gijinya to to to ka zama ka daura ka zama ka daura babban inuwa ko ya kusan kowa ya kusance ki sai ya ji sanyi ka daura ake son ka zama ba ba gijinya ba ita gijinya inda ta sai ta je can <laughs> ta harma inuwar ta can to to ba ita ba to so da ka ba su ba laifi bane ka ba su sadaka mun gane ai ka ba su na kusa da kai iyaka kashin ana ma mata sadaka ka ba mata ka sadaka da malaman da suka ce ana ba mata zakka za ka ba mata ka sadaka ce iyaye ana ba su sadaka wasu malamai suna ganin za a iya ba iyaye sadaka wasu kuma suna ganin ba za a ba su sadaka ba domin kula da su wajibi ne akan ka ma damar suna da bukata sadaka ba za ka kama babanka ba ka ce ga sadaka ba baba ko miliyan dubu ka bashi ka bashi ne a matsayin tilas ka bashi domin yana da bukata in ko bai da bukata sai dai ka je ka bashi kyauta akwai baban da ya fi ka kuɗi to amma duk da haka wata za ka sai mishi takalmi mai kyau ka gan shi ya sa in kuma ya sa sai ta nuna ya ce dan shi ne sai mishi ka sai mishi shadda ya sa ko mun kuɗin shi sai rika jin daɗin ya shiga cikin abokanan shi miliyoniyar sai rika cewa kun gani ɗana ne wa ne abun nan kila ma kuɗin shi ne na NYSC aka bashi shikenan ya ga bari ya kyautata ma baban shi ya ji daɗi shi ne je ya siya kaga ai kudin nan yanwa ai ai kudi ne masu na bukata sosai sosai ko ko kuma wata su shi aka bashi <laughs> to to wallahu alam da ka za a iya ba na kusa sadaka ana ba su sadaka in ka ba su ka ba ka yi sadaka kuma ka da zumunta Allah subhanahu wa ta'ala shi bai sadda muna da sauran lokaci mu karanta wannan malam don Allah ina gaskiyar maganar da ake cewa in mutum bai yanka ma ɗan shi ragon suna ba dole sai an yanka mai zai yanka mashi ranar lahira wannan magana dai bata inganta ba iyaka dai malamai mafi yawancin su sun tafi akan cewa akika wajiba ce saboda hadisin manzo Allah ta sama da yake cewa kullu mauludin mawhunun bi aqiqatihi fuzbahu lahu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaq kowane abin haihuwa to an jingine shi ne da abin yankansa abin da za a yanka masa ran bakwai sai a yanka masa ran bakwai sannan a masa aski sannan a sa masa suna to da wannan mafi yawancin malamai suka tafi akan cewa a aƙiƙa wajiba ce a yi ma mutum amma idan ba a sami iko ba shi ke kuma za a iya yin aƙiƙan nan ranar bakwai ga wata sannan za a iya yi bayan kwanaki goma sha hudu sannan kuma za a iya yi wannan guda biyan hadisi ya tabbatar da su sannan kuma za a iya duk lokacin da aka sama kowane lokaci aka sama za a iya masa ko da yaro ya kai shekara ashirin sai baban shi ya tuno ai bai masa hakika ba a lokacin ana cikin wahala to yanzu gashi Allah ya kawo bude. zai iya masa nayya haka malamai da yawa suka faɗi kamar al-Imam al-Qayyim zai iya masa hakika na zai iya masa hakika ba layya ba hakika na'am hakika zai iya masa hakika za a iya masa ah, sai ya ci kayan shi mana ah. wa zai hana shi ya ci na'am o oh, mota ko yawwa alhamdulillah ya ce ban ban amsa tambayar mota ba kuncin su daya motar da kake shiga ba za a mata zakka ba motar da kake siya dan ka saida kayan kasuwanci ne idan an tashi za a musu kudin gwangwani wanda ce gwangwani ba yana nufin sun lalace ba kenan ina nufin su kansu motocin za a lissafa waccan sunanta kaza waccan sunanta kaza naira kaza za ka sai da ita miliyan kaza za ka sai da ita sai a tattar kuɗin sai a fitar da zakka yadda aka yi ma wancan gidan idan kuma mota ce ta haya ita kuma kuɗin da take tarawa su ne in sun kai nisabin zakka za a fitar musu da zakka to amma anan masu mota wayo suke da kuɗin sun yawa sai su je su siyo wata sabuwa <laughs> ถูก to wannan wannan wannan wannan kenan sauran tambayoyin mu basu sai Allah kai mu gobe Allah subhanahu wataala ya kara mana fahimta a cikin addini ya albarka a cikin rayuwar mu ya shirye mana da zuriyar mu ya gafarta mana idan mun mutu waɗanda suka riga mu mutuwa Allah ya gafarta musu Allah ya ci gaba da saukar da alkhairi a cikin ƙasar mu Allah ya saukar da zaman lafiya baki da a cikin ƙasashen mu ƙasashen musulmai da suke cikin tashin hankali Allah subhanahu wataala ya taimake su Allah ya taimake yan uwan mu a ƙasar Yemen Allah ya taimake yan uwan mu a ƙasar Sudan sudan da kasar misira da sauran kasashe gabaki ɗaya allah kawo da fitina abin da ya faru a kasar tunisia na hari da aka kai bom da kasar kuwaiti da sauran kasashen musulmai gabaki ne muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya tsaye da waɗannan musibu waɗanda suke shirya waɗannan makirce makirce dan musulmai su shiga cikin tashin hankali shan kasashen su zauna lafiya kar su samu arziki kar su samu ilimi mai amfani ya allah ka mayar musu da makircin su ya allah muna roƙonka ka mayar musu da makircin su ya allah kada ka ɗora akan musulmai kada ka ba su rinjaye akan musulmai ya Allah ka dora musulmai akan kafirai ya Allah ka sa musulmai su rinjaye akan kafirai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh